أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يوم شرين دبيو قوة رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة دري هدود أربعين دبيو وما هدو قوة بير ميلادية دبو بيو دا شرين دايا وانا مجلسي نامو نكراتون مسمى ندورة أشكل لتاكم ثلاثون سببا للسعادة واللفر بالضمالني الشيخ الدكتور عايد بن عبد الله القرني حفظه الله تعالى kuma wannan masallaci mai tarin albarka masjidu sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wannan zai zama majalisun mu na bakwai insha Allah ta'ala sannan zamu tashi a sababu salisu asha sababi na sha uku littafi ne kamar yadda muka sani da yake bayani akan hanyoyin da ake bi domin a samu rayuwa mai daɗi a duniya rayuwar kwanciyar hankali sannan kuma a koma ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kwanciyar hankalin da jin daɗin su zama sun ɗore, Allah subhanahu ta'ala ya mana as-sababu Salisu ashar sababi na goma sha uku a cikin sababban da suke ba da rayuwa mai daɗi waɗanda aka fahimce su a cikin littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi da rayuwar magabata na ƙwarai da kuma gogayya ta rayuwa ta malam ɗin Allah ta'ala ya ce an man yujibul mufarra idza a ka'ida ce wannan sababi ne amman yujibu al-mutarra idza da'a wai wane ne yake amsa ma wanda ya shiga cikin matsi idza da'ahu idan ya kira shi Allah ya tambaya amman yujibu al-mutarra idza da'a ya ma ƙara ya ce ne wa yakshifu su'a ya ƙara ya ce wa yaj'alukum khulafa al-ard sai Allah ya ce ilahun ma Allah kaga abu uku Allah ya tambaya An yujibul mutarra idza da'a al mutar shine mutumin da ya tsanci kansa a cikin rayuwa ta miƙa su rayuwar damuwa rayuwar tashin hankali rayuwar bakin ciki shine al mutar a ƙa'ida dama ba shi yasa kanshi ba sa shi yi. shi yasa aka ce mishi ma al mutar al mutar wanda aka matse shi aka sa shi a cikin matsi aka takura masa a cikin rayuwa kaga ba shi ya kansa ba jarabawa ce kenan to idan ya shiga wannan jarabawar an man yujibul mubarra wai wane ne yake amsa ma wanda ya shiga cikin matsi aka takura masa a cikin rayuwarsa ya shiga cikin bakin ciki da damuwa idza da'a idan ya kira wanda yake son ya amsa masa to wane ne mai amsa masa sannan ya ce wa yakshifu su'a kuma wane ne yake yaye kwaran yadda damuwa mummunan abu sannan waye ja'alukum khulafa al-ard sannan kuma yasa ku zama ku ne mamaya a ƙasa in da wahalar da ku ake yi a ƙasa ya zama ku ne kuka kama ƙasa wake yi sai Allah ta'ala yi amfani da wani salo na magana mai ban sha'awa sai ja ilahun ma'allah ai kenan kuma a ilahun ma'allah mai amsawar nan ya yaya damuwa ya sa ku zama ku ne waɗanda za ku kama ƙasa shi ne Allah shin akwai wani abin bauta tare da Allah wanda ake roƙonsa kuma ya biya bukata bayan Allah subhanahu wata'ala kaga babu masu imani suka ce babu Allah ne kawai waɗanda kuma suke da damuwa to sai su riƙa kama kame su kama wancan su kama wancan su kama wancan abin kuma ƙarshe duk ba za su biya musu buƙatunsu ba malam nan yana so ya dauke mu cewa duk damuwa duk bakin ciki kamai da ta zuwa kamai da su zuwa ga Allah ka roƙa ka roƙa Allah subhanahu wataala kuma Allah shine mai yayewa man alladhi yafza'u ilayhi al-makrub Wa ne wanda ya shiga damuwa yake fantsama ya ruga ya tafi wajensa wa yastabitu bihi al-mankubu sannan wanda ya kasance yana cikin nakba wanda ya zama cikin musiba wane ne yake neman agaji a wajensa wa tasmadu ilayhi alka'inatu sannan kuma dukkan halittu suke nema a wajensa shi yasa daga cikin sunayensa ai akwai as-samad qul huwallahu ahad as-samad ibn abbas yace as-samad al-maqsud bil hawa'ij al-qa'im bi in ka ce ma Allah as-samad shine wanda ake nufatarsa da bukatu duk wata bukata a tafi wajen Allah a nema alqa'im bi wanda ya tsayi da kanta baya bukata komai a wajen kowa kowa ke bukata komai a wajensa to ne Allah ta'ala kaga shine wa tasmadu ilayhi kainat sannan halittu gabaki ɗaya suke nema a wajensa wa tas'aluhu al-makhluqatu kuma halittu ababen halitta ga baki ɗaya suke roƙonsa waye wa talhaju bi dhikrihil alsinu alsunu sannan kuma har suna su zama su suke furta ambatansa wa talhaju bi dhikrihil alsunu sannan har suna suka zama suke furta ambatansa waye wa tu'allihu alqulubu kuma sannan zukata suke bauta masa innahu allah la ilaha illahu. lalle shine Allah babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi a nema a wajensa kuma baka taba nema ba yake baka shi ba maruwaci bane kuma bai bacci baya hutawa kulla yawmin huwa fi sha'an wa ma kana rabbuka nasiya fi kitabillahi yadhillu rabbi wa la yansa sannan sunayensa akwai al-ghazzaq sunayensa akwai alwasi'u sunayensa sunayensa akwai alqabid albasik alqabid albasik shine wanda yake rikewa kuma shi ke badawa shine mai azurtawa shine mai yalwa duk sunayensa ne tabbatattu wasu a cikin qur'ani wasu kuma a cikin hadisi kaga abin da ya kamata ne ka tafi wajensa ka nema wannan yana cin abin da ke sa mutum farin ciki ka kalla ko zalunta ka aka yi kaga an yi wani zalunci babba in ka tuno akwai Allah ko sai ka ji sanyi a zuciyarka sai ka ji mutum ya ce akwai lahira <laughs> wannan cewa da kai akwai lahira sai ka ji wani sanyi a zuciyarka ka san bayan an gama dinnan akwai can kuma Allah yana ne yana kallo shi wancan da aka yi masa aka kyale shi mai zaluncin nan ta lala ake masa ba wai Allah bai san da shi bane ba wai Allah ya fa ba ya faku a cikin ilimin Allah abin da yake aiwatarwa bane Allah yana sane yana gani wa haqqun alayka alayya wa alayka haqqi ne a kaina da kai an nad'uhu fi shiddati war rakha'i da mu roƙe shi fi shiddati a lokacin tsanani war rakha'i haka lokacin da muke cikin yalwa koyaushe ka zama kana babban Allah ka samu Allah baka samu ba Allah shi yasa suke da ka'ida suke cewa man ruziqa du'a lam yuhram al-ijaba duk mutumin da aka azurta shi da yin addu'a to ba za a ki bashi ba ba za a ki amsa masa ba sannan Allah subhanahu wata'ala ai ya faɗa mana ya ce qul ma ya'budu bikum rabbi laula du'a'ukum wai me ku zai yi da ku bacin roƙon shi da kuke yi shi yasa wanda ba su addu'a ma Allah ya ce ba ruwan shi da su wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina runa an kulu na jahannama dakhirin Allah ya ce ku roƙe ni zan amsa muku wanda suke girman kai ba sa roƙona ba su addu'a to da sannan za su shiga wutar nama kuma suna kaskantattu walakantattu والرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب Allah shi shi yake in baka roke shi ba amma dan adam in ka roke shi yau ya baka gobe ka sake roƙonsa ya baka to jibi in ya ganka sai ya canza hanya haka ɗabi'an mu take to mu roƙe shi fi shiddati a lokacin tsanani warra da kuma lokacin da muke cikin yalwa da daɗi wasarra'i haka nan idan muna cikin farin ciki wadarra'i haka nan idan muna cikin kunci da damuwa duk mu roƙi Allah subhanahu wataala kan mu zama sai a lokacin kunci sannan za mu roƙi Allah a'a kana cikin yalwa ka roƙi Allah kana cikin damuwa ka roƙi Allah madaukakin sarki wa nafza'a ilayhi sannan kuma mu fantsama mu tafi wajensa fil mulimmat a cikin abubuwa waɗanda suke masu tayar da hankali masu girma su ne al-mulimmat wa tawassala ilaihi fil kurubat sannan idan muka shiga cikin damuwa da bakin ciki mai tawassuli zuwa ga Allah mu kama tsani mu tuno wasu ayyukan alkhairi da muka yi mu ce ya Allah madaukakin sarki in ka san azumin nan da muke yi dan kai muka yi ya Allah ka biya mana bukatun sannan abin da ake so ba wai ke abin ya taso sannan za ka wata ibada ba a a tsohon ibada ka za ka ɗauko shi ne sunna ibada ka ta baya ita ce za ka ɗauko domin waɗannan a salatul ladina awau ila gari ko awau ila gari waɗannan kissan mutum uku nan daga cin banu isra'il waɗanda suka je suka shiga cikin kogo dutse ya rufe su kowannensu ba sabon aiki ya yi ba ba cewa ya mu zo mu sauke ƙwar'ani ba ba cewa suka yi mai azumi ba ba cewa suka yi mazo ne wata sallah ba a'a tuno ibadun da suka yi a baya suka yi suka ce ya Allah in ka san waɗannan ibadun da muka yi dan kai muka yi ya Allah ka farin mana da wannan damuwa ya farin yin musu ko bai farin musu ba ya farin yin musu to daga sunna ita ce sai a baya abin da ya gudana a baya shi za ka tuno sai ka roƙi Allah da shi ba sai damuwa ta zo sai a ce a yi azumi ba a wannan ba haka magabata suke ba abinda magabata suke tsoho ibada su suke ɗaukowa sai a ce kowa ya tawassuli da wannan ibadar tata da ya san yayi ta yana tsammani tsammani mai ƙarfi cewa don Allah ya yi kage ita ce ƙa'ida Allah ya ganar da mu shi yasa za ka ga duk lokacin da wata musiba ta taso aka ce to ai wata addu'a to sai an yi saɓani wannan kuma sai ya zama wata sabuwar damuwa fama ga abin da aka yi itifaki a kansa me aka yi itifaki a kansa shine abin da sosa suka zo da shi kowa ya je ya tuno da wata ibada shi ta da sai a roƙi Allah da wannan kuma Allah zai amsa amma lokacin da wani ya ba da umarni ya ce ai azumi kwana bakwai saboda Allah ya fitar da mu daga damuwar da muka nan wani zai zo ce bid'a kaga sabani ya zo shi ce. in kuma kai sabani shi ke Allah ya ce wala fa fatafshalu ku da kuke nema Allah ya fitar da ku a cikin damuwa kuma kun zo kuna sabani amma ku ɗauko abin da kuka yi ittifaki a kansa wanda kowa ke da hujja a kai kawai ɗaukowa za a yi aiwatar me wahala shi kamar wasu sai su rena wannan sai suna ganin a'a ya za a yi shi Allah shi kyauta kuma wani zubin ma sai a zuciya ce sai an biya kuɗi a zazzaɓo waɗanda aka san sai ka an ce gwamnati ta ware kuɗi kaza a yi addu'a ko jiya an yi a wata jiha nan kusa da mu an tara an sauke ƙwar'ani ko su nawa kuma kuɗi za a biya za a babba waɗanda da suka samu dama sannan wajen raba kuɗin kuma a zo ya faɗa kage ina Allah zai an sa'ad da annan ha babba da ha ƙarami ake yi da ha babba da ha ƙarami da ha mai ruwa duk sai an yi a wajen <laughs> muna da aiki fa a ƙasar nan sosai wallahi aiki babba mutum ɗaya zai iya addu'a ya tsarkake niyya Allah ya ya kwarnyar mana da wannan damuwar da muke amma ya muka zama haka mutum ɗaya zai iya addu'a Allah kawai ya ansa addu'arsa kuma kila ma wani mutum ne wanda ba a ma ɗaukarsa a matsayin wani mutum rubba a asa akbar bi tsamrain lo aka ala Allah la rahu akwai mutumin da mutane suna rena shi in ya zo shiga sai a ce ba zai shiga ba shi ai ba malami ne ba a san shi ba da zai koma gefe ya ce ya Allah kaza kai mana kaza wallahi Allah sai yi wannan tsariha ala atabati babihi sannan ko mu je mu wurgar da kanmu mu aje kanmu shine nan tsariha ala atabati babihi a dangara ƙofar kofar Allah sa'ilina muna masu roƙon Allah bakina muna masu kuka zari'ina muna masu ƙasƙantar da kai gare shi munibina sannan kuma mu zama masu komawa da tuba zuwa gare shi hina haya a ci madaduhu a nan ne za ka ga ƙari da taimakon Allah ya zo mana wa yasilu aunuhu sannan taimakon sa ya sadu da mu wa yusri'u farajuhu sannan kuma da kwaranyewarsa da yake yi ma mutane ta damuwa sai ta zo mana cikin gaggawa wa yahillu fathuhu kuma anan ne budin Allah zai sauka a gare mu tun ya tashi malamai suna ba da labarin wani bawan Allah ya zo ya tarar da wasu manoma a gona a masar suna noma amma sun yi zugudun ƙarshe ma sai suka aje su suka koma gefe ya zo wucewa shi kenan kawai sai zai sai ce musu me kuke yi haka anan shi kun tsaya ba ku aiki suka ce to ai muna ta ma noman ne amma ji yadda ƙasa ta bushe ana tsakiyar damuna amma noma ta abin nan gona ta bushe ƙasa ta ƙashi ba ruwa ce to Allah shi kyauta sai gaba yana komawa gefe suka ce sai suka hango shi ya makale a wani waje ya ce ya Allah ya Allah ina roƙonka ka in bar wajen nan sai ka shayar da waɗannan bayin naka ruwa ya Allah ina roƙonka ka in bar wajen nan sai ka shayar da bayin nan naka ruwa bai bar wajen ba sai da Allah madauki take kwararo ruwan sama niyyarsa Allah ya kalla niyyarsa da kaskantar da kai da yi a wajen Allah subhanahu wataala an imamu Muhammadu bin al-Munkadir rahmatullahi alayhi daga cikin manya-manyan tabi'ai kuma ɗaya daga ce rijalu malik na al-muwatta da kuma rijalul kutubu sita malamin hadisi babban malami muhammadu bin munkadir yake ba da labari yake cewa wata rana ya je masallaci masallacin madina masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama shikenan kawai sai ya ga wani mutumi mutumin bai san muhammadu bin munkadir yana masallacin ba sai ce ya Allah mutanen madina manzon kafin shiga bala'i sun shiga fahim sun shiga damuwa yin wata kama su ya Allah maɗaukacin sarki kafin in sauke hannu na ya Allah ka fara ruwan sama shi kenan al-imam Muhammad Munkadir yace da ni da shi a guje muka fita masallaci domin mu kai gidajenmu yace amma sai na ki tafiya gida sai na ga gidan da zai shiga na bi shi na ga gidan da ya shiga gidan wata tsohuwa ce sai bayan an gama ruwa sai na koma sai ne sallama sai ya fito yana fitowa sai na ce don Allah malam kai wane ne kai ya ce kai waye kai kake min wannan tambayin ni waye ya ce wallahi wani abu na gani ɗazu a tare da kai shi ne na ga kayi kaza kai kaza a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama kana gani na ya ce to ka sake ka faɗa ma wani shi yana komawa suka rabu da Alimamu muhammadu munkadir kawai ta tarkayin shi ya bar garin Alimamu muhammadu munkadir ya ce na koma gidan da tafi sai ya tsohuwa ta fito bayan ne sallama ce ina mutumin nan na jiya sai mu ma jiya muke neman shi ba mu gan shi ba mu san inda ya tafi ba an gane ko shi waye bawan Allah ne wali to ka a zo kuma a mai da shi wani dan abun bauta shi nan kawai ya gaba ya tafi inda ba a san shi ba amma Allah da ya turo shi ya zo ya yi aikinsa a garin wannan yana cin cewa alamin nubala na al'imamu zahabi kaga shi ne wannan to addu'a amman yujibul mutarra idza da'a wai wane ne yake amsa ma wanda ya shiga kunci ya kuntata a rayuwa waye yake amsa masa idza da'a idan ya roke shi Allah fayunji al sai Allah ya zama ya tsamar da wanda ya nutse a ruwa sai mutum ya fada ruwa a ce an yi kwana uku ba a gan shi ba kuma kawai sai a gan shi ya bullo kuma da ran shi Allah ke yi wa ya sannan wanda ya shekaru baya ganin su ya bata ila ma tace shi akai kawai ran nan sai wani dalili ya sa kawai ya tsinko kawai Allah ya kubuto da shi sai gashi an gan shi ya dawo gida wa yu'afiyal mubtala sannan kuma yake kubutar da wanda ya shiga cikin bala'i waye Allah ne wa yansuru al-mazluma sannan kuma ya taimaki wanda aka zalunta wa yahdi dhalla sannan kuma ya shiryar da wanda ya bata wa yashfi al-mariida wa yashfi al-mariida sannan ya warkar da mara lafiya wa yufarriju 'anil makrubi sannan kuma ya kwaran yamma wanda ya shiga bakin ciki da damuwarsa fa idza rakibu fil fulki ai ka'idar mutane ita ce idan suka hau kwale-kwale suka hau sama ruwa da'awullah sai kaga suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisina lahu din suna masu tsantsance addini ibada gare shi nan addini addu'a mukhlisina lahu din ay mukhlisina lahu du'a suna masu tsantsance Allah kawai suke roƙa ka ji mutum ya ce wallahi da ya shiga wannan damu har addu'a shiga bayin sai da yayi duk addu'ar da ya ta kamu a bakinsa kawai ita za ka je na yi ba da shiga bayin kai Allah mai ne auzuka min al-khubuthi wal khaba'ith ka shiga damuwa min al-khubuthi wal khaba'ith aikaci daga sharrin shaitanu maza da sharrin shaitanu mata duk addu'a da ta zo bakin ka kawai inda ta tabbata kai ta Allah madaukakin saki zai kalli zuciyarka ne sai ya amsa maka wallahi muna da karancin addu'a yan uwa muna karanta addu'a matuƙa sosai amma halin da muke ciki to ya kamata a ce ya karantar da mu cewa ba wanda zai fitar da mu sai Allah mu koma zuwa gare shi mu roƙe shi walan usrida alayka huna ad'iyata izahati alhammi wal ghammi wal huzni nan ba so nake in jero maka addu'o'in da suke kwaran yadda alhammi bakin ciki wal da damuwa walhuzni da bakin ciki dai walkarbi da kuma kuncin rai ba walakin uhiluka ila kutubi sunnati sai dai zan nuna maka littafan sunna waɗanda litata'allama sharifal khitabi ma'ahu domin ka koyi yadda ake magana da Allah subhanahu wataala magana mai daraja fatunajiyahu sai ka zama ka gana da Allah wa tunadiyahu kuma ka kira shi wa tad'uwahu ka roƙe shi wa sannan kuma ka nema a wajen Allah subhanahu wata'ala kai fatan ya biya maka bukatarka fa in wajadtahu idan ka sama wajadta kulla shay to ka samu komai in ka samu addu'an nan ka zama kana addu'a littafin addu'a ba bai faɗe su ba a nan gaskiya amma dai littafin addu'a suna da yawa kuma malaman mutum a da suka zama suna da littafai da suka rubuta na addu'a bayan kutub bayan littafai da ake da suna sunna wanda a cikinsu suke ware kitabun du'a a cikin sahihul bukhari akwai kitabun du'a eh? al-imamu malik har kitabu du'a'il mazlumi yake da shi a cikin muwatta a karshe karshen al-muwatta ne al-imamu malik akwai kitabu du'a'il mazlum addu'ar mutumin da aka zalunta ya bude masa littafi na musamman sahihul bukhari akwai kitabu du'a sahih muslim akwai kitabu da'awat sunanu abi dawud akwai kitabul adiya sunanun nasa'i al-mujtaba akwai kitabul du'a hashi har sai da ya ware ma kitabul isti'aza duk wata isti'aza da ka sani haka ya jero su babi babi da isnadi to duka sunan ibn majah haka duk akwai a ciki haka sauran kutub da ake da su na sunna to kuma bayan wannan sai malaman mu Allah ya saka musu da alkhairi sai suka sake ware wannan fannin a matsayin mai cin gashin kansa al-imam nasai yana da amalul yawmi wal layla Al'imam ibn sunni al yana da amalul yawmi wal layla al-imam yana da littafin addu'a al baihaqi yana da littafin addu'a kitabud da'awat al-kubra littafi ne na addu'a mujalladai biyu kawai kan addu'a ibn al-hajj ɗaya daga cikin malamai can yana da littafinsa silahul mu'min duk malamai sun yi rubuce-rubuce a kauna ka gangaro haka da wajen al'imamun nawawi littafinsa al'azkarun nawawiyya hilyatul abra hmm? haka haka haka haka ibn taymiya yana da littafinsa al-kalimu tayyib almajirinsa yana da alwabilu tayyib wa rafi'ul kalimu tayyib ibn al-qayyim yana da shi duk littafin addu'a ne littafin addu'a sannan a wannan zamanin littafan addu'a guda nawa ka sani an rubuta su kuma ingantattu ana al'aƙalli ga littafin addu'a min alkitabi wasu na ɗan ƙarami na dr wahab sa'id bin wahab al-kafani rahmatullahi alai bai daɗe da rasuwa ba ga littafinsa kuma hisnul muslim wanda ya fi shahara a hannun mutane duk littafai ne na addu'a kaga duk ana buƙatar me ake so gata ake maka ka zauna ka yi addu'o'i ka koyi yadda ake addu'a ka san yadda ake addu'a ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wa in faqatta al bihi in ko rasa imani da addu'a faqatta shai ka rasa komai wallahi duk wanda bai yadda da addu'a tana da tasiri ba ya rasa komai ba abin da yake da shi amma in kana da addu'a to kana da komai inna du'a'aka rabbaka ibadatun ukhra lallai ka roki ubangijin ka ka rika addu'a wata addu'a ce ta daban mai cin gashin kanta wa ta'atun uzma kuma wata da'a ce ga Allah ta'ala babba saniyatun tabiyu fawqa husulil maqlubi wanda ke saman abinda kake nema wa inna abdan lallai ba wanda yujidu fanna du'a'i ya iya ya kware a fannin addu'a ya iya addu'a hariyun lalle ya cancanta Allah ya tamma ba zai yi bakin ciki in dai ka iya addu'a to ba za ka yi bakin ciki wala ya tamma ba za ka shiga bakin damuwa ba wala ya qaliq sannan kuma ba za ka tsorata ba kun san ha addu'a fuskanta a azzalimai akwai ai addu'ar da za ka fuskanci azzalimai waɗanda kake jin tsoron za su iya cutar da kai da sun zo ka ce Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim wannan addu'a imam al-Hasan al-Basri ya shigo wajen al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya fito lafiya ba abin da ya masa al-Hajjaj wani azzalimin shugaba ne da aka yi shi gwamna ga tsiya ga alheri in ya tsular tsiya to sai kaga ba mutumin banza kamar sa in kuma ya aikata wani alherin sai kuma ba kamar mutumin kirki kamar sa ya ma alqur'ani hidima sosai a duniya ba za ka ba da tarihin alqur'ani ba ka sa alhajjaj bin yusuf al-saqafi ba amma ya kashe jini ya zubar da jini ya zubar da jini shine har wani malami yake cewa to la nadari wannan tawadar da yasa aka rubuta qur'ani har yama qur'ani dugo da wasali shin za ta iya kwaranyan masa da azabar da Allah zai masa na jinanan bayan Allah mahaddata alƙur'ani da ya zubar ka gani ko alimamun zahabi da ya zo tarihin sai ya ce alhajjaju bin yusuf min mallanu shibbuhu ya ce ba sansa? saboda ɓannar da ya yi to shi wannan alhajjaju bin yusuf ta tafi al Hassan al-hasan a lokacin sa ana ganin shi kadai ya rage a cikin dattawan arziki malamai ran nan kai Alhajjaji hajjaj wata tsiya ce wallahi sai na je na faɗa masa gaskiya ya shigo fadarsa sai aka ga bakin shi yana motsi ashe wannan addu'ar yake ya tafi ya je Alhajjaji na zuwa sai jikin shi ya fara rawa yace marhaban ya abal Hassan. marhaban ya aba sa'idin shi mara balale ya baban sa'idu ya nemi ya miƙe masa a kujerarsa ya zauna ya ce a ni ba zama na zo ba na zo ne in faɗa maka bayan Allah da kake kashewa kake cutarwa kaza kaza ya masa wa'azi al-Imam al ya gama wa'azinsa lafiya lau al sai da ya rako sa har bakin kofa mutane hankalinsu mamaki ya kama su shine aka tafi irin yan jaridan nan kazan wani ya biyo wajen shugaba ya fito kawai sai a zo aka kara mai lasfika ko Allah gafarta malam kaza kaza kaza sai ce ba wani abin da ne addu'a ne na ce Allahumma inni aj'alu qafi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim shike kawai ya fito lafiya shi lau to kaga har addu'a fuskanta azzalimai akwai to ya zaka ka shiga damuwa kana da Allah eh kullul hibali dukkan igiyoyi ta tasarramu suna tsinkewa illa habla sai dai igiyar Allah kullul abwabi tuwassadu dukkan kofofi ana toshe su illa babahu sai ƙofar Allah wa huwa qaribun sami'un mujibun Allah qaribun kusa yake sami'un mai ji ne mujibun kuma mai amsawa to me waɗannan sufofin ne za ka tsaya kana kiran wani banza ka ƙyale shi yujibul mutarra idza da'a yana amsa kiran mutumin da ya shiga matsi in ya kira shi ya amurka wa an talfaƙiru da'iful muhtaj kai yana umarta ka alhali kai talaka ne mabukaci mai rauni wa huwa al-ghaniyyu wahid kuma shi mai ƙarfi mawadaci ne mai ƙarfi al shi kadai al wanda ya zama mai daraja bi an tad'uhu da ka roƙe shi udu'uni astajib lakum haka ya da ƙa'ida. ku roƙe ni zan amsa muku idza nazalat bikan nawazil idan ababan da suke sauka na bala'i suka sauka a kanka wa alammat bikal khutubu sannan bala'o'i manya-manya suka mamaye ka suka lullube ka fal hajj bi zikri kawai ka farta ambatan Allah kawai ka kira Allah kawai wa hatif bismihi kuma kai ta faɗin sunansa da baki watlub madadahu kuma ka roƙa taimako daga gare shi was'alhu fathahu wa nasrahu ka roƙe shi buɗi daga gare shi wa nasrahu da kuma cin nasara daga gare shi marrigil jabina ka sanya goshinka a ƙasa shine marrig aljabin shine goshi marrig ka sa shi a ƙasa li taqdis ismihi saboda tsarkake sunan Allah madaukakin sarki kaga sujada kenan li tahsula ala tajil hurriyyati domin ka samu kambi na yanci in ka zama kana addu'a za ka zama yantacce yi eh, za ka zama yantacce za ka zama firi wa arjimil an fafi tsini ubudiyyatihi sannan kamar da hancinka a tarbayar bautar Allah litahuza wisamar annajati domin ka samu kandi da daraja da ake badawa ta kubuta inda kana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mudda ya daika daga hannuwanka ka daga hannuwanka irfa aka fai ka daga hannuwanka guda biyu asli irisana ta ki harshenka ya ta addu’a aksir min tsanadishi ka yawaita nema a wajen Allah ba da fisu alihi ka kai matuƙa wajen roƙon Allah a liha alai ka matsa a wajen addu’a ba a san ka riƙa taƙaita addu’a kai kai kai kai da safa ko yaushe kai yanzu addu'an nan da azkar da ake na bayan sallah mutane nawa suke zama su ka zauna ka yi zikirin bayan sallah da ake yi sallolin nan guda biyar mutum nawa suke yi to ya za ba za mu ta shiga damuwa ba ilizan babu ka makale a bakin kofar Allah in tazir lutufahu ka jira tausasawa ta Allah da tausayinsa ta fathahu sannan kuma kai daku na budi daga gare shi ushdu bismihi ka karfafu ka nace ke ta faɗin sunansa ahsin zannaka fihi kuma ka kyautata ma Allah zato ko da ka ga bai amsa maka ba yanzu ɗayan abu hudu ne ko ka roƙai abin kake so ya baka yanzu ko ka roƙai abin da kake so yanzu sai ya musanja maka ya kawar maka da wata musiba ko ka roƙe shi wani abu sai ya baka wani abun da ba shi ka roƙa ba ko kuma duka ya bari sai ta je lahira sannan sai ya baka wanne ne asara a cikin cikin hudun nan zaɓo wanda kake ganin ba ci ba ne duka ci ne ka ce Allah ban mota sai baka gida yi ka ce Allah ban kaza sai kai ka maka in ka je makan kuma sai ka roƙi wasu abubuwa ga wannan ke ka ce Allah ba ni kaza sai ba ka kuma ka ce Allah subhanahu wata'ala yi min kaza to dama ya kaddama wata musiba za ta afka maka a ranar da ka roƙi sai ya goge ta ko kuma duka sai ya a iliminsa ya tabbata in ya baka waɗannan abubuwan ba za su zama maka alkhairi a duniya ba sai ya aje maka sai ka je lahira kawai sai Allah ya ɗauko maka sai ya baka ce ya Allah yaushe na samu wannan ya ce ranar kaza ga watan kaza da karfe kaza a wuri kaza ka roƙe na abu kaza shine na aje maka yanzu sai da ka zo yanzu shi. ka ɗauka na kai to wanne ne ba sha ba wanne ne ba ci ba wanne ne asara babu asara a cikin addu'a tabattal ilaihi tabtila abinda ake bukata ka bauta ma Allah gaskiyar bauta shine tabtilin hatta tus'ada wa tufliha har sai ka zama mai rabo mai rayuwa mai daɗi wa tufliha kuma ka samu babbar kai ta addu'a wallahi kai kai wasa da addu'a kayi addu'a a sallah kayi addu'a a wajen sallah duk lokacin da kake tsammanin ka gabatar da wani aikin alkhairi to biyar da shi da addu'a bi bayansa da addu'a as-sababur rabi'u ashar yanzu mutumin da ke addu'a za a yi bakin ciki annabi sama fa addu'ar bakin cikin ya karanta addu'ar annabi Yunus alaihi salam manzo sallallahu alaihi yace ba wani wanda zai yi addu'a da ita sai Allah ya yi mai damuwarsa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wallahi kai ta fada ko me ka shiga sai ka ji kafata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'a fa da annabi Yunus yake kenan kun san wannan addu'a a cikin a cikin cikin kifi fa aka yi ta a cikin cikin kifi aka yi addu’an nan na da su hulu mati Allah ilaha illa an subhanaka inni kuncu minan zalimi fasta jabna lahu mana jainahu minan gham wa ka zalika ninjil a cikin cikin kifi a cikin duhun dare a cikin duhun teku kawai annabi yi ya kama addu'a la illa an subhanaka inni kuncu minan zalimi shi kenan dole kifin nan da ƙarfin tsiya aka sa shi dole ya koma gefe ya amayar da annabi nufa alaihi salam kuma ana yi wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin bai da lafiya mutumin da ya fito daga cikin cikin kifi Allah ta'ala da kansa ya ce ya fito a matsayin mara lafiya amma abin da aka yi masa wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin nan da nan sai aka fitar masa da wata bishiya min yaqtin wasu suka ce kankana ce daga cikin sunayen kankana akwai ya kafi eh, ka gani a yi addu'a a yi addu'a annabawan Allah sun yi addu'a bayan Allah manya-manya addu'a suke yi to mu ƙanana-ƙanana ya za a yi ba za mu yi addu'a ba mu ɗaga hannu ne ta addu'a duk mutumin da ke addu'a sai ya ga buɗe a rayuwarsa a sababin rabi'u ashar sababi na sha hudu wal ya sa aka baituk in kana son ka kubuta daga damuwa bakin ciki kai ya dame ka to karka zama a gidanka <laughs> zai yi fassara ai karka zama a gidanka wannan wani yanki ne na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana kamar yadda al-imam abin da al-imam ibn abi al-banna al-imam al-banna ya rubuto a cikin littafin sa addu'a eh, luzumul buyut kai eh, luzumul buyut a cikin wannan ɗan ƙaramin littafin nasa ya ruwaito wannan addu'a a ciki a ya ruwaito wannan hadisi manzala sama yana ba da shawara cewa in musiba ta yawa kuffa lisanak ta kama harshenka wal yasa'ka baituk ka zauna a gida kar ka zo inda fitina take wal tabki ala khati'atik kuma ka riƙa kuka game da zunubinka kakka ce kai ba kai mutumin kirki Kar ka tsarkake kanka daga cin abin da Allah yake so idan mutum ya shiga bala'i to ya tabbatar ma da Allah subhanahu ta'ala cewa ya aikata laifi abu na farko da Allah ke so ke kaga annabi Yunus din abin da yake nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin annabi Adam alayhi salam shi ma haka qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin shi ke to ne sai ce wal yas'aka baituk gidanka ya wadace ka shine wal yas'aka baituk gidanka ya wadace ka al'uzlatu shar'iyyatu keɓewa ka zama ba ka shiga cikin mutane wadda shari'a ta yadda da ita kuma ta sunna ce bu'duka an sharri wa ahlihi kai nisa daga shar'i da kuma mutanen shar'i wal da waɗanda suke zama ba su da aikin yi wallahina da masu wasanni walkaudawiyina da waɗanda suke ba su da tsari a rayuwa fayyajtami'u alayka shamluk duk abin da kake son ya tattara a gare ka na cin nasara zai tattara a gare ka wa yahda abaluk sannan kuma zuciyarka za ta natsu wa yartaha khatiruk sannan kuma dai ranka zai zama ya huta wa yajudu zihnuk sannan kwakwalwarka za ta rika samun ababe masu kyau na tunani bidurarin hikam za ka rika jin hikimomi wanda suka yi kama da lu'ulu a kyau da tsada za su rika zuwa wa yasrafu tsarfuka fi bustanil ma'ari sannan kuma idanuwanka za su rika zazzagayawa suna watayawa fi bustanil ma'ari a cikin gona ta ilmoma da sanai ka kalla duk mutumin da ya saba ya je a yi majalisa a yi fira to ba za ka ga ya kawo ko mitin ake ba za ka ga ya kawo ra'ayi mai kyau ana zuwa idan ya kwalbato wata magana wallahi in kana da kunya sai dai ka dukar da kai haka kwana ne to ya je duk ya ƙara da tunanin shi da ƙwaƙwalwar shi a surutu wane bai yi kaza ba minista kaza ya yi kaza wane ya kaza duk ka bata ma kanka rai ka bata ma juna yan uwanka rai amma kaga mutanen da suke zama a gefe guda ba sa shiga cikin yin wannan hayaniyar to da an zo taro ko taro aka zo zaka ji ra'ayinsa ake ɗauka sau daga kakka saba ma kanka a ce kana da majalisa amma ka zama kana da majalisi ana son majalisi ba a son majalisa wale sa zakaru kal'unsa kaga majalisi namiji ne amma majalisa mace ce majalisi wajen ilimi da wajen alkhairi amma majalisa dandalin faɗi sanka dandalin faɗi sanka wane ya kaza wane ya kaza ba a ce ka kyala mutane ba duka gabaki da in zuwan ka zai yi tasiri ka je ka yi nasiha to ka je ka yi amma in fira kawai ake kowa ya faɗi abin da ya ga dama ba babba ba yaro ba shugaba to wannan ba majalisa ka ba ba wajen zaman ka bai a matsayin ka na mutumin da ke son ya samu hutu a rayuwa kuma ya tsira a duniya ya tsira a lahira innal uzlata an kulle ma yashghalu anil khairi lallai ce a kanka ka kauce ma duk abin da zai shagaltar da kai daga alkhairi wa ta'ati da kuma da'ar Allah dawa'un azizun wallahi magani ne wanda ya kasance mai tsada shine aziz din jarrabahu atibba'ul qulubi masana likitocin zukata sun gwada wannan maganin fana jaha ayyama najahi sai suka ga wannan maganin ya ba da nasara matukar nasara yi wa ana adulluka alaihi kuma ni ma gashi ina nuna maka fil uzlati an sharri wal lagwi kaga ka keba kanka baka zuwa wajen da ake sharri wal da inda ake yasassun maganganu wa an dahma'i da kuma maganganun da ba su da kai ba su da gaba talqihul lil fikr kana tsaftace tunaninka kana tsaftace tunani wa iqamatul linamusil khashyati sannan kuma ka tsaye da dan sako an ce annamu shine rasul dan sako tafi jakada wanda yake kawo maka tsoron Allah amma in ka je majalisa to sai an faɗa sai ka faɗa kuma sai ka ji alal aqalla ay gulma in an yi gulma kuma sun ce as-sami'u sharikul muhtaj ka'ida ce wannan mutumin da ya je ana gulma ya kara kunnen sa yana saurara to daidai yake da mai gulma as-sami'u sharikul mu'ta mai sauraron gulma daidai yake da mai gulma sun yi daidai wahtifalun bi maulidin inabati sannan kuma taya minna ne tsaye da biki ne na bi maulidin inaba da cewa an haifan maka sabuwar hanyar tuba wata zakkur da kuma tuno Allah duk lokacin da ka zama kana keɓa kanka ba ka shiga cikin inda za a yi hauragiya a yi hauma gaga a yi abin da bai da tsari kana ba kanka dama ta ka tuban ma Allah subhanahu wa ta'ala wa inna ma kana shimaul mabduhu sai dai haɗuwa wacce ta kasance a bar yabo wal ikhtilatul da cakuɗeɗeniya da mutane a wacce ake yabo fi salawati kakka zauna a gida ka ce za ka yi tallaka kai gida kai kai kadai a gida zo masallaci shi yasa aka gina masallacin ai shi yasa aka ce salatul jama'ati sallar jama'a daga cikin fa'idojin sallar jama'a alal aqalli ka zo ka ga yan uwanka Ka ga waccan fuskar ga wancan fuskar ga fa'ida ta farko kenan kama wancan murmushi yama na biyu ku gaisa fa'ida ta biyu ku gaisa daga cikin fa'idojin salatul jama'a daga cikin fa'idojin salatul jama'a za ka gane waye bai da lafiya yau ban ga wani a masallaci ba lafiya kaga ka tabbatar da haƙƙin makwabtaka ka tabbatar da haƙƙin ƴan uwantaka ta musulunci kwana biyu ban ganin wani lafiya sai ce a yi tafiya to kaga daga nan shi sai ka ce Allah ya sa ya dawo lafiya ya na kwana biyu ba na ganin baka san ba yi da lafiya ba to kaga daga nan an faɗa maka sannan daga cikin fa'idojin sallar jama'a al'imamu ibn al eh, ya kawo su sun kai ashirin da biyar zuwa ashirin da bakwai da manzala ta sama yake cewa salatul jama'ati tafdulu ala salatil fadli 27 daraja to darajojin nan guda ashirin da bakwai to su ne ta lissafo su haka ibn hajar ya faɗe su a cikin bayani suna da yawa suna da yawa waɗannan fa'idojin na ka zo ka halarci salatin jama'a talla da kai a cikin mutane sannan kuma ta nan ne ake gane wanda yake cikin damuwa ai kai kana kallon wani in ya zo masallaci za ka gane rayuwar shi akwai damuwa a ciki sai ga wani irin wace irin gudunmuwa ce za a iya bashi hmm? kawai sai ka ja wani ka ce wani ba ba daidai ke ka ga da yana da mota da yake tukawa to ka ga kullum yana gida akwai matsala sai riga ga an samar da yadda za a yi a ce ya za a kubutar da shi daga wannan fitinar da yake ciki sannan kuma in ka zo masallaci aka yi salatul jama'a alal aqalli liman zai zai waigo wata rana ya karanta wata aya ya fassara ko ya jawo wani hadisi kwara ɗaya ya fassara ka ka samu fa'ida idan ka zauna a gida kai sallaka kai kaɗai, ka haramta ma kanka wannan fa'ida sannan daga cikin fa'idojin salatul jama'a ka zo kuna nuna cewa duk ɗaya kuke ar wal maqul wal hakim wal mahfuz wal amir wal ma'mur wal ghani wal faqir والصغير Kabir, shi yasa har yara aka ce a basu su zo masallaci kowa an zo an nuna cewa ɗaya ake dukkaninmu a gaban Allah ɗaya muke liman ya ce Allahu akbar sannan a ce Allahu sannan daga cin fa'idojin salatul jama'a a koya maka ɗaya a koya ma ɗaya tun daga sahun musulunci da ake na sallah za ka gane musulunci addinin tsari ai duk abin da aka yi dankinsa aka yi dankin sha'awa yake da shi Allah na tuba ko bindigogi ne aka tsara sai ka ga sai ka ce Allah ya raba mu da su amma dai da sun sun tsari masu kyau ko ba haka bane a jera bindigogi a nuno a talabijin kana ganin su bindiga ce fa sharri ce amma aka tsara ta aka tsara ta sai ga tayi tsit to balle kuma yan adam sannan daga cikin fa'idojin salatul jama'a akwai koya maka cewa musulunci akwai shugabanci a ciki ba za ka zo ba a yi kama ba kawai shi kenan ka zo kai kai ma tun daga sallah ba za ka zo ka naɗa kanka kawai kai ne kawai ka waiga ga liman can kawai zai ka zo ka ce bismillah jama'a ka shige ka zama liman yau ko ladan ai ba a sa ka ba a ce ka ba sai liman ya ce kai ka ta da ikama sannan za ka ta da ikama ka ji tsari sannan ko baka isa kai takbiratul ihrami liman bai yi ba in kuma ka sake kai to baka da sallah kai aikin banza kaga duk tsari ne wannan sai liman ya ruku'u za ka yi sai ya sujada za ka yi sai ya ɗago sannan ka ɗago sai ya sallame sannan za ka sallame duk wannan fa'idojin salatul jama'a wal juma'i eh, da kuma juma'o'i wannan kuma kaga wannan aljam'ul akbar kenan ko aljam'ul kabir shi kuma za a zo a haɗu a haɗu a haɗu ‘yan can unguwar da ‘yan can unguwar su zo su haɗe da suna da masallacinsu kwara ɗaya a yankinsu to yanzu kuma ga babban masallaci shi yasa ake ce masa aljami'u ai matattara mai tattarowa sannan wal eh, wa majalisil sannan kuma da majalisosin ilimi wannan haɗuwa ce mai albarka wa ta'awuni 'alal khair da kuma a haɗu domin a tattauna akan taimakekeniya ya za mu gyara titin layinmu ya za a mu samar da wutar lantarki muna da matsalarta misali kaga duk wanda yana cin ta'awuni taawun alal khair ya za a yi mu ƙara ma unguwar mu tsaro duk irin wannan haduwa ana buƙatar ta a bar ya goce shari'a tana santa shari'a tana santa kafirai sun taba gayyatar manzo Allah sama mushrikai ya je ya musu sulhu irin wannan manzo sama kuma ya je ya sulhu ya zama alkhairi yace in yau din nan za su sake gayyata ta zan koma haɗin kai kuma ba al'ummar da za ta ci nasara ba ta da haɗin kai in kowa ya koma gefe yana ganin shi bari ya rayuwa shi shi kaɗai to ka kyale su me ka ke gani wani zubin sai a ma mutum mutuwa a wata unguwa sai an ɗaugawa an kai can wata unguwa ai bai da ba ba rayuwa arziki da ake a unguwa duk irin unguwannin da na banza wanda mutane ke sha'awar su na banza ne matan mutum ta mutu ko ɗiyarsa ta mutu ko ɗansa ya mutu wallahi sai dai ya ɗiba ya ɗauki gawa ya je kai ta wani waje ba wanda zai fito tun daga wanka ba wanda zai zai mata wanka yan gari ne za su yi wankan gawa tsoron gawar suke ji mala albani rahmatullahi alaihi a cikin ahkamul jana'iz yace dalilin da ya sa mafi yawancin kiristoci yace turawa suke sa gawa a mota yace tsoronta suke ji yace asali a musulunci a ɗau gawa domin ta ƙara ma wa'azi yanzu mutumin da da ke ɗaukar nauyin mutane yanzu gashi a ɗauke an ɗauke shi kaga sai ka ƙara wa'azi to amma an sa shi a mota kowa a mota shi sai dai makabartar na da nisa ba yadda aka iya amma makabarta kusa kusa a ɗaugawa ya fi shi sunna ya fi wa'azi kaga duk taimakekeniya duk abin da za a aka gayyato ka akwai alkhairi a ciki ta haɗuwa to kai amma irin majalisai da ake zama a yi fira a yi cece ce a yi firar siyasa a bata ma juna rai to wallahi in kana son ka zauna lafiya ka ka soke su daga yau ka soke su yanzu da yawan mutanenmu fa ko shan ruwa ba sa iya yi da iyalansu mutum ya fita gida tun safe ba zai dawo ba sai karfe goma dare kuma ana aji kana da 'ya'ya kana da mata suna da buƙatar ka zauna da su kuyi fira su ji daga gare ka ka ji daga gare su wannan zaman da ake a ci abinci tare da iyalai ba karamin alkhairi ba amma wani sai ya gama zaman shi can yana da majalisa sannan karfe goma wani sai sha ɗaya wani sai sha biyu ma sannan zai dawo gida wallahi suna da haƙƙi allah ya tambaye ka ko ba karatu fa ake a majalisar ba kawai fira ake ka dawo gida wani aikin gwamnati ya je daga can fa zai je tsaya ba zai dawo wani kuma shago in an rufe shago kuma sai a zo a kafa fiya hmm? wasu kuma malaman makaranta ne in an gama karantarwa kuma sai a zo a kafa wata fiya iyalansu kuma ko ogo ka dawo gida A gani wa majalisul ilmi wa ta'awuni 'ala alkhair amma majalisul baqalati amma majalisoci na zaman gwazai wal aqalati da zaman kashe wando da albatala da al'aqala duk ma'anarsu ɗaya eh ma'anarsu da shine zaman ba aikin ne mutum ya zauna kaga jins duba na sha faɗin wannan maganar ƙila wasu sun sha jina ka duba ƙarfin jinsa wai kawai sai ga jins wai ya fashe ta baya ha ba mana jins wando jins ka ga ya yaki ta baya saboda tsabagen zaman da kali akwai takaici a ciki kuma kun sha na sha faɗin wannan magana an yi bincike wani profesa yake faɗa min yace sun yi wani bincike kakaf a arewa ba inda dakalai suka yawa kamar zariya kali na banza kawai sai mutum ya gida wai sai zai kali a kofar gida a rika zama a zo a kafa fira me fa'ida shi kaga dakali da kaga dakali zaman banza ake yi a ciki to ba alkhairi a ciki fahadari hadari malam ce ka shedinka ka shedinka uhurub bi jildika ka gudu da fataka ka ta kwarzare ibki ala khati'atik ka je kai ta kuka game da zanubanka wamsak alayka lisanak wa amsik alayka lisanak sannan kuma ka kama harshenka ka daina yawan surutai wal yas'aka baituk gidanka ya ishe ka al-ikhtilatu al-hamajiyyu kaga kawai ta kudi ɗaya ne ya mara tsari harbun sha'awar alal nafs to mahaukacin yaƙi ne akan rai kana yaƙar zuciyar ka ne kawai wa tahdidun haɗirun sannan kuma kashedi ne mai haɗari da duniyar amini a duniyar aminci da tsaro walittika da tabbata fi na suke a ranka duk lokacin da ka zama ka bar kanka kawai duk majalisa da kai a ciki akwai wanda kowace majalisa yana ba ta awanni awanni can za ka gan shi can kuma zuwa an jima an ka can sai ka gan shi can ya gama can an gama cinye can kowa ya tashi shi kuma zai tafi can a cikin awannin shi ashirin da hudu da Allah ta'ala ya ba shi kyauta yake bukata ya aiwatar da alkhairi a ciki to inda za ka lissafa sai ga awa goma sha shida ga baki iya tana tafiya ne a fira awa goma sha shida ka ga an shiga bala'i لأنك تجالس أساطين الشائعات دومن كان زمادا أساطين دين شكي نا الشائعات ما سيادا نابارن كان زن كريجي وأبطال الإعراجي كما كنا زمادا برعزا ستات ستات نا الإعراجي بنيادا نابارن كريا وأساتذة التبشير بالفتن sannan kana zama da ƙwararru profesoshi a wajen yada fitilu kaga zai ce maka tafshir me tafshir missionary mission eh kaga mishin ɓadda musulmi haka bahaushe ya ce mishin ɓadda musulmi wal kawaris da kuma kawo ma mutane rikicewar rayuwa shine kawaris musibu wal mihan da Bala'u in inda kana zama da mutanen da ba su da aikin yi a zauna a yi fira a ta ƙare a koma can ta koma can to abin da zai faru da kai ke. hatta ta muta kulla yawmin sab'a marratin kullun sai ka mutu su ba. qabla an yasilaka al-maut tun kafin mutuwa ka ta gaske ta zo law kharaju fikum ma zadukum illa kabala. Allah ya ce irin waɗannan yan zaman gwazan ko sun fita tare da ku ba abin da za su ƙara muku sai bala'i hmm. ka ja mutumin da bai da amfani ka tafi da shi wajen da za a yi amfani ba abin zai jawo maka sai dai alawa da rai shine khabal ɗin. wa idza ma khala al jaban bi aghdin falabat ta'na wahdahu wan nizala wa idza ma khala al bi aghdin idan rago yake banta a wata ƙasa falabat ta'na kuma zai rika nemi zai ce bari ya suka wahdahu shi kade wan nizala kuma zai rika neman yadda zai yahu shine nizal din ake suka zai nemi ya suka kuma zai nemi ya gudu ya za a siyo masa guda biyu an je fagen fama na yaƙi yana son ya gudu kuma yana son ya ce ya yi gwaninta zai yi masa sai ya zaɓi ɗaya ko dai ya zaɓi gwaninta ya tsaya ai abu da shi da gaske ko kuma ya zaɓi guduwa sunansa ya ci gaba da zama a cikin tabbatattun lalatattu to kakka zama tare da 'yan zaman gwazai idan mala ya ce kenan faraja'il wahidu ni dai fata na daya dayan fatan da nake yi iqbaluka ala sha'anik wallahi ka fuskanci al'amarinka na rayuwa duk mutumin da ya fuskanci rayuwarsa abin da yake ya dame shi shi ya dame shi a gaba to zai ci nasara kuma zai samu natsuwar rai walin jiwa'u fi zurfatik sannan kuma ka je ka koma gefe in baka da aiki shiga cikin ɗakinka illa bil qawli khairin sai dai idan alkhairi za a zo a faɗi a fi'li khairin ko kuma za a aikata alheri kamar waɗancan nau'ukan haɗuwan da muka faɗa duk lokacin da aka ce za a yi wani abu da ya zama na ci gaban al'umma ne to ka zama kana gaba gaba ya zama an ba da shaida ka ba ka nokewa eh. ai bahaushe mai hikima ce in ba a san ka ba ka a san ka an san ka ka ballaɗewa in an san ka ladewa. in aka fito da kai aka ce da kai za a yi abu to fito kai ka ji tsoro ka nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala kuma duk lokacin da mutane suka maka shaida suka ce wani da kai muke son a je a yi abu kaza to ka kalli abin da za a yi ta kalli waɗanda suka ce a yi ka kalli alheri ne in alheri ne to ka shiga gaba a yi da kai sai inda karfin ka ya ƙare kuma ko da waɗanda za a je a yi wannan abin a wajensu ba za su fahimce ka ba za su ji daɗi ba ka je kai ka sauke nauyinka daga baya za su gane abin da aka yi dan an don Allah aka mun gane hina ha a da ada ilayka a nan ne zaka ga zuciyarka ta dawo maka lafiya lau fastajima waqtuka min ad-daya'i lokacinka ya ta daga tozarta baka tozarta lokacinka ba wa umruka min al-ihdal sannan rayuwarka baka banzatar da ita ba wa lisanuka min al-ghibati sannan harshenka ya kubuta daga gulma wa qalbuka min al sannan zuciyarka za ta kubuta daga tsoro wa udunuka min al-khana sannan kunnanka zai kubuta daga jin maganganun banza wa nafsuka min su'i dhanni sannan kuma ranka zai kubuta daga mummunan zato wa man jarraba arafa duk wanda ya gwada wannan ka'idar da na faɗa masa to zai gane abin da nake nufi wa man arkaba nafsahu matayal awham ya cire wawo duk kuma mutumin da ya hau da kansa matayal auha ababen hawa na hudu wattarsala ma'al awam sannan kuma ya saki kansa tare daga gamagarin mutane ta kul alaihi salam to kawai ka ce shi kenan ka ka ce kowa kawai kai za ka zauna duk inda ka ga ana majalisar sai ka zo kai ma an akwai yawan su da za ga yana tafiya yana waige waige ya ga ina aka kafa wata majalisar da sai haka da kunnen su kai mutum yana tafiya da ya ji ana magana kan ai kaza ne shi ma sai ya da contribution ɗinsa ya ba bada gudunmuwarsa a sha'i'at sun me fa'idar wannan a rayuwa so da ka duk haɗuwar da ba za ta fa'idantar da kai ba a addininka ba za ta fa'idantar da kai a rayuwa ba ba za ta fa'idantar da al'umma ba to wannan haduwar ba ta da fa'ida ko mutum ya sama kanshi wannan ya gani ya gwada daga yau ɗin nan 22 ga watan ramadan ya ga abin da Allah ta'ala zai yi da shi na canji da zai samu a rayuwarsa wani an ka ce sai kaji sai an yi sai an yi wance ya faɗi wance ya faɗi shi ke jam'iyya kaza da jam'iyya kaza da wani da wani da wani da wani duk ba su san kuna yi ba akwai fitinan matasa bayan an gama kallon kwallo a zo kuma a yi fira akwai fitinan matasa abinda aka kalla a fim kuma a zo a yi fira abinda aka kalla a waya a zo a yi fira wane ya fi wane kuɗi ha to ne ai yana da kaza kai kuma nawa kake da shi sai ma ka tashi ka je ka nema mana yadda ya nema Allah ya bashi Allah da ya bashi shi zai baka amma ka zauna kana shagaltar da kanka akan abin da ba zai ma amfani ba shi Allah shi kyauta yanzu a kasuwa wani ɗan kasuwa ne yake da lokacin da zai zo ya fira da wani da kage ɗan kasuwa ya zo yana fira ai da damuwa da karatun ɗan kasuwa da firar ɗan kasuwa da sallar ɗan kasuwa a shagon shi duk bala'i kun yadda ko ba ku yadda ba ai duk ɗan kasuwa yana karɓa to ba zai samu lokacin walha ba walha wannan sallar walha in kaga ana sallar walha to ma'aikin mutum yana gida ne amma yana hada-hada to walha shi kenan to balle kuma a ce an kafa fira ko kuma ka je shago kaga an buɗe littafi ana karantawa duk ba a fatan wannan a kasuwa in an je kasuwa a yi hada-hada a karɓi kuɗi a karɓi kuɗi a yi har mutum ya rasa yadda zai yi da su shi ne fata shi kenan to sauran kuma lokuta sai a tsara su muna tafiyar da lokutan mu kan abubuwan da ba su da fa'ida sosai tsakani da Allah inda za mu dawo mu tsara lokutan mu za mu ga fa'idojin da za mu samu da kuma mu gano cewa ashe muna a tsara lokaci da yawa na tsara lokaci da yawa shekarun baya wani dan uwa yake ban labari ya je tsana, can shekarun baya in ya nemi shawara ta ya tsinci kansa a wata unguwa irin unguwa ce ta ma'aikatan gwamnati irin locust din nan shi kenan tun da mai addini ne shi kenan kuma aka ce daga zariya yake suka yi tsari zuwa ni na fara ni na fara ba shi wannan ɗan littafin na malam kabiru ce kaji eh, mai sunan shi alhaƙul mube tun lokacin ana buga shi irin bugun nan rafa-rafa wani zubin kai ta ganin dishi-dishin nan ni na bashi na ɗaya na ce ka je ka sa musu bayan wani lokaci kawai sai gashi ya zo ya faɗa min ai ai kai bulugul mara za a je duk wanda ya dawo aiki bayan sallar magariba kowa nan ne mahaɗarsu a masallacin ma'aikatan gwamnati ita haka aka riƙa yi na ba shi shawara na ce a rana inda ta farko farko abu da na ce hadisi dai za ka karanta musu karka kuma daɗe karanta hadisi ɗaya a yi sharhi a buga misalai ka tashi kowa ya sa, ko kuma wanda suke jiran isha'i su jira a sallar isha'i haka ya fara musu kuma aka ci nasara kafin ka ce wani lokaci can mai nisa sun kai bulugul maram kuma tsari suka bi ni nake faɗa musu tsarin da muke bi a zariya a karatuttukan haka na ba shi shawara kuma yi kafin ka ce wani abu sun kai bulugul maram amma mujibe da muke asarantar da lokacinmu shekarunka da kai da lokutanka da suke tafiya da ka tsaya ka yi tsari ta ga abubuwa masu fa'idojin da za ka iya yi yake mamaki kuma shi karatu yana da wani abu kun san karatu ya fi kuɗi saurin taruwa i e, karatu ya fi saurin kuɗi saurin taruwa an fi tara karatu sosai fiye da a tara kuɗi waye ka taba ganin shi ya shekara 60 yana neman ilimi kuma ya mutu a jahili ka kama shi ni kuma zan kama ka waɗanda suka ne suka suke shekara 60 suna neman kuɗi amma suka mutu fakirai to shi haka ilimi yake so da mu ci gajiya ba a ci kuwa ya zama malami ba amma alal akalli ka zama ɗalibin ilimi ka zama rayuwarka ka sita ta akan san karatu ina ba da wannan labarin da yawa na ji madina 2006 na ga wasu dattawa a bayan ashek abubakar jabir al-jazai rahmatullahi mai littafin mai littafin minhajul ake ban labari nake tambayar wani cikin ɗalibansa wani dokta ne na jami'o'i cikin jami'o'in cikin jami'in saudiya kullum da shi muke zama sai ce mun waɗannan dattawan tun zuwan ashek abubakar jabir aljazairi madina daga kasarsu ta algeria an shi dan algeria ne dan afirkan mu ne nan amma farar fata tun da algeria ya farare ne to daga can ya zo madina tun yana matashi to waɗannan bayan allah suke tare da shi har suka kai matsayin a keke ake turo su a keke za a zuwa aji su biyu kuma a bayan ki suke zama yadda ka san irin yan agajin nan na tsaya bayan malamai to haka za ka ga an sa su ɗaya nan ɗaya nan duk inda da za ka nemi bidiyonsa a youtube to za ka gansu ban sani ba ko sun rasu su ma ko suna da yarewa Allah amma tare shi ya su suka kafa majalisun karatun kuma har yi rasu suna tare da shi kaga wannan shi ne sau da ka ba an ce dole sai ka zama malami ba kowa zai zama malami ba amma dai alal rayuwa ka ta zama ta ɗalibta ɗalibin ilimi mutumin da ya zama rayuwarsa akan ilimi take yana bambanta da wanda yanzu ko masu kuɗi manya-manya ya akwai bambanci da wanda ya saita rayuwar shi kan karatu da kuma wanda ya saita rayuwar shi kan duniyanci suna da bambanci ko ba su da bambanci ta ga rayuwarsu ba ɗaya ba ne Allah ya ganar da mu so da ka walle su aka bai tuka kenan ka saba da zaman gida ka yi alheri a ciki eh. ko ka saba keɓa kanka ka aiwatar da alkhairi Allah ya taimake mu sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh